بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan ba nuska ta bace duk da gashi an yi rubutu a kai amma ba ita bace nuska ta eh shi suka ce ba barkanmu da irin wannan kalan ne ne akwai alama yana jiki da biyu wannan ko tsohon ne kan sayar da aka yi barkanmu da yammacin lahadi 21 ga wata rajab hijirar annabi alaihi salatu wassalam shekaru 1400 da arba'in da bakwai daga makka zuwa madina na ga yana shigar da shi ciki ne ko gefe da azabar wanda kuma hakan yi daidai da goma sha ɗaya ga watan janairu alif dubu biyu da ashirin da shida miladiya a ci gaba da darasinmu na tarbiyya kamar yadda aka saba kowane mako na lahadi muna haduwa a wannan masallaci mai albarka Sallacin tunawa da bargayi a sheikh muhammad bello ahmad al'adamawi allah ji kansa da rahama inda muke karanta wannan littafi na tarbiyyatu ala manhaji ahli sunna wal jama'a wallafar doktor ahmad fari allah ji kansa da rahama ba shi ba ne wannan ba shi da magan alawun kusa da ina yake ina green blue wannan ba eh to ina yake na ga kuma da shi ya kada amma wanda nake amfani da shi kamar babu wannan rubutun to nan gurin yanzu ba sani ba shi a cike yake alaman da alama amma a ciki to sai ina yake

muna nan a cikin at-tarbiyatu bil wato tarbiyya ta hanyar wa'azi wanda wanda ke da nuska irin wannan shafi na ɗari biyu da ɗaya za mu tashi a paragraf na kusa da ƙarshe da ce ya kula doktor abdullahi nasir alwa an gane ko kafin haka muna ita da ta'aziyya bisa rashin ɗaya daga cikin iyayenmu da tawa a wannan anguwa wato alhaji bello askira wanda aka fi sani da baban bayi wanda allah madaukin sarki ya karɓi rayuwarsa a jiya aka kuma yi masa zana'ida a yau da safe muna addu'a allah ya gafarta masa Allah madaukakin sarki ya fi kurakuransa ya haskaka makwanci Allah madaukakin sarki ya sa aljanna ta zama to makoma a gare shi mu kuma ya dosa ta karshen mu ya ba mu ikontar da su da imani bayan mala yayi magana akan halin nabi sallallahu alaihi wasallama fil mau'iza irin tasirin da annabi yake yi wa sahabbai idan yana musu wa'azi wannan nayi mana abin da ake cewa wai adon tafiya ne har idan annabi yana wa'azi kaga al'arshi ko in ce mimbarinsa yana girgiri yakan girgiza yadda annabi yakan yi motsi da hannunsa da jikinsa wajen wato yi wa sahabbansa wa'azi to malam daidai nan sai shi abdullahi nasir alwan yake cewa wala yattasifu alwa'id ad bi hadha at-ta'thir illa an yakuna mukhlisan niyya wato shine wa'azi baya tasirantuwa da siffar ya zama wa'azinsa yana tasiri ya siffantu da wannan tasirantuwar wa'azinsa ga waɗanda yake ma wa'azi wallahi sai in ya zama mai ikhlasin niyya ma'ana sai niyyarsa ta zama to mai ikhlasi wanda ɗan tsadan Allah yake yi amma in dai ba dan Allah kake wa'azi ba to za yi ta wa'azi za ka yi ta jan ayan ka iya jan aya ka iya jan hadisi amma yadda ka san ba abin da kake karanta mutane wazin ba zai tafi ne saboda rashin ikhlasi amma in dai akwai ikhlasi to wannan wa'azin ya fi tasiri a zukatan masu taurari. rafiqul qalb sannan ka zamanto mai wa'azin yana da mai yana da laushin zuciya zuciyarsa ta zamanto mai taushi khashi'in nafs sannan zama zuciyar ta kama mai tsoron Allah ce tana da kushuri a cikinta qahir sarira ya zama to sirrin ka mai tsarki ne domin mafi yawa daga cikin masu wa'azi idan suka koye daga su sai Allah suna zaban Allah to ya zama sirrin kama tsarkakakke ne ma'anar sirri a nan lokacin da ba wanda ke ganin ka ka bar ganin idan mutane ka bar masallacinka ka bar mambarinka ka bar majalisinka yanzu daga kai sai Allah sai kuma saban da ke gabanka a ofis ɗinka ne ko a kasuwa ne ko a wajen sana'a ko ma a ina ne yanzu ka zamanto sarira kake ciki daga kai sai kai sai Allah sai saban da yake gabanka to zama sirrin nan naka ne tsarki ne shi ma yadda kake tsoron Allah a fili to ya zama har sai tsoron sama a sirri an gane ko bayan nan malam ya ce mushriqur ruh ya zama ruhin ka a wanke ke tar duk wannan siffofi ne na adda'iya adda'iyatun naji malam ya ambato su arab to shi yasa da annabi ya zama dukkan waɗannan siffofin da aka ambata shi yana da ƙololuwarsa abubuwan mata ba ku ambaci shafin kuma ko masu jan shafin shafin su injiniya shafin ku ne 201 ok 221 201 namu kenan ya <laughs> shi ne shugaban masu jan kofi eh, shafi na 221 shi ne masu ja a ba kamar kai kaɗai ne da jan ba ka da magoya ba ba duk da wannan nuskar ina jamu ita ce ta yawa ne masha Allah ka dai bari kawai a bashi haka wannan an shiga ce ƙwahirar sarirati mushrikun ruhu duka kowanne daban-daban ba matsala ba duk abu ne ya zama kana da tsarki a sarirarka kuma ruhinka wanda yake da haske da imani a cikinsa idan sarirarka ta kyau to ruhinka zai zama yana da haske ta yadda za mu iya ganin tsoron Allah ka fili shi yasa idan mutum ya kwana yana bautar Allah da da'a gare shi to idan gari ya waye ma za a iya ganin wannan hasken na da'a a shi idan ko mutum ya kwana da sabon Allah to haka za a ga yadda fuskarsa take da haske ko farin fata a jikinsa sai an ga duhu na sabon Allah a fuskar shi ɗaukala na'am amma shi irin wasannin nan na kwallo da kallaci kallaci a wasannin zurari sai na je na zafi da kwanan zina yin cikin tsari su tsora mm. jagoran kai muka kai kakarar kare sai da ke magana mai tsoron an zafi ko shi kaɗai kaɗai da mafayin musulunci da mazan da mm. ba ta hanyar kan ko hanyar su bukata mm. sannan haɗin buɗe wa ina kuwa ina kallo to kai da kake wa zai kuma kai kana kallo karatun wa zai da zai da Allah ya zai sai a gaba yana yin da ta suke bana gaba Allah sai wannan karatun in rufa na ga sunan yi wannan ana wannan wasu mai da'awa za a ga ina da'awa amma a ma'amina kai da ima Allah ya sai a turanci za a ga ina wasu abubuwa wanda kai da Allah wa'in da ke karar da barkin sai da ɗauke shi kuma za ka da yawa na kuma yi da mani ke kuma sai ka ba a ɗauke wa'azin ba zai tafi shi dan adam kullum dama siffarsa ta ajizanci tana mutum tare yake bai cika goma ba ko ba haka bane akwai abin da ake ce mu mubahat wato abin da yake halal ne mutum ya aikata su to amma suna tafiya da al'ada da mutuncin ta kai yanzu misali sharrake, ai halal ne mubah ne ko ba halal bane mubah ne kuma halal ne amma yanzu sai ga malam Muhammad yanzu yana tafiya yana sharrake akan hanya ya za ku gani ko gyada ko rogo ko kifi eh ko yana tafiya yana cin su ka ƙarfe ka ga abin da yi ba amma da wani ne daban wanda ba shi ba eh ta ce lafiya in wani ne wanda ba shi ba ne ba wanda zai damu to mai wa'azi in ya kulla talabijin a gidansa ya zauna yana kallo ai asali halal ne mu ba ne amma ya danganta da menene yake kallon in akwai sabon Allah ya ci da shi a matsayinsa na malami da wanda ma ba malami ba dama can asalin haramun ne to ikhlasi da tsoron Allah suna da tasiri sosai duk abin da ya zama cewa sako ne mutum yana da kankansa ne a zahiri da maƙori yadda kake ganin tsoron Allah ta a fili to da haka yake kuma a ɓoye to da ya zama cikakken mai tsoron Allah amma sai ka ga wasu daga cikin malamai ba mu ce duka ba wasu daga cikin wanda suke intisabi zuwa ga addini wato bayyanan su ya fi imani sama da sarirarsu sarirarsu akwai matsala kwarai da gaske ko ba ka bane ibn al-qayyim Allah ya kansa da rahama a cikin nuniyarsa da yake cewa har rantsuwa yake ce wallahi da kun san sarira ta. ko ba ka bane yace wallahi law ya'lamu an-nasa sarirati la abas salamu ilayya man yalqani da duk wanda ya ganna ko sallama ma ba zai mun ba nan tawalu yake yi tawalu ne irin waɗannan bayan Allah shi da a ce an san sirrinsa bayyana ko muka sani to da wanda ya ganda ma ba zai mun sallama ba amma Allah ya rufe asiri ya bar sarira daga kai shi an fahimci wannan ko shi ta ake so ka ɓoye kai ta istighfari kuma a lahira akwai waɗansu mutane da su ake fara yi wa azaba wallahi Allah talawa ce su ne mutanen da suke da ayyuka na alkhairai da yawa ga sallah ga azumi ga wa'azi ga komai ga tsoron Allah kowa ya san su ya shaide su amma da zaran su bayi ne idza karau bi maharibillahi takahuka ta hakuha haka annabi ce suna kebantuwa da sabon Allah sai sun keta shi za su aikata wannan iyaka ta Allah ne Allah ya ƙara mana imani da tsoronsa malam ya ce wa farkon kabirun bai da da'ayyatun ya takallama bi lisanihi akwai bambanci babba mai girma tsakanin mai wa'azi wanda yake magana da harshensa wa huwa mutasanni'un bil kalam amma fa yana kirkiro zance ne ku ji tsoron Allah Allah madaukakin sarki kaza ya iya jan ayatai sun ko ba ka wani mutasanne ne ya kace mutasanne wanda yake kirkirowa kamar yana muku fim ne kawai ba da gaske wani abin da ke bakin sa ba shine a zuciyarsa ba shine mutasanne bil kalam ya iya magana da kawata magana da zance rai rai rai rai rai malam zaka ji magana a wace li yas yace li yasba bi qulubir rijali dan ya ribato ya jabaibayo zukatan mazaje masu sauraron sa da maganin shi shine wanda ake burtunan yaƙi wanda aka kama shi an kama shi ba abin da zai yi abin da aka mashi to zukatan yake so ya kamo ya kane ne ya zukatan masu sauraron shi Allah ka yafe mana wallahi malam wannan maganar da malam yake faɗa akwai cikin malamai akwai malamai wanda yake su ne malamai wanda idan ka zo kana kirga malamai a ƙasan nan za ka saka su a farko farko to mu ta aini haka suke ina fata ana fahimta duka Allah ya yabe mana to amma kuma a wurin mutane su ne malamai mu a matsayin mu na ɗalibai muna iya fahimtar haka ba dole ba ne ya gane ba amma dai akwai mutakanni ai da yawa cikin malamai, wanda yake kawata magana jera masa tsare-tsare yadda zai zama ya kama zuciyarka malam ya ce wannan malamin yana da bambanci wa bai baina da'iyatul mu'min da shi da mai wa'azi mumini mukhlisun wanda yake da tsarkakekiyar zuciya maklubul kalbi kala islami wanda zuciyarsa kullum tana da tabo na musulunci ma'ana duk abin da ke faruwa ga musulmi kullum tabo ne shi a zuciyarsa musulunci ya yi baya an taɓa musulunci an zagi musulmi an yaƙi an kashe musulmi, an yi kaza wannan taban zuciyarsa kullum tana cikin ciwo akan addinin musulunci ya takallamu bi nabadati qalbihi yana magana ne da bugun zuciyarsa yadda zuciyarsa take bugawa to haka yake magana waliwa'ihi huznihi wa asa da yanayin yadda bakin cikinsa yake da damuwar shi haka yake furtawa a cikin zuciyarsa ma'ana daga bakin abin da yake faɗa a bakin haka yake cikin zuciyarsa yana yin wannan damuwa lima ala ilayhi halin musulmi ne saboda halin da musulmai suka samu kansu a ciki idan an kashe musulmi a bosnia yana cikin damuwa an kashe musulmi a china sai shiga damuwa an kashe musulmi a america duk inda musulmi yake dan uwansa ne yana cikin farin ciki musulmin nan to shi ma yana farin ciki yana bakin ciki shi ma ya shiga cikin bakin ciki da damuwa fala shakka anna ta'sira thani yace babu makawa babu ko shakka tasirin da wa'azin nan ne wa'azin nan na biyu ko ba ka bane shine na biyu ai yace to tasirin da yake da shi ablagu wallahi ya fi isa da gamsuwa wal istijabatu ilayhi kuma amsa wa'azin nasa in yazo yana yin wa'azi akwa ya fi karfi sama da wancan na farko wanda shi ta tasannu yake yi wal isti'adu bi kalamihi a'zam wa'azan tuwa da maganar sama ya fi girma ya fi girma قال يا شيخ قال عمر بن عبد الله يا أبتي ya babana shi umar ɗin ya ce wa babansa an gane wannan ko shi ne zar sunan mahaifin ya ce masa ya abati malaka idan ka kallamta abu kai wai ya baba me yasa idan kana magana kake sa mutane kuka me yasa mutane suke kuka wa idza takallama ghayruka lam yabki in wani ne yake magana ba kai ba ba sa kuka an fahimta yanzu in yi wa'azi mutane ba za su kuka amma idan mahaifinsa ya magana kuma sai mutane su kuka me yasa haka faqala sai uban ya ce ya bunayya laysat an-na'ihatu taqla mithlu an-na'ihati al-musta'jara <laughs> wannan ita ce amza gamsashiya an-na'iha mai kukan mutuwa na gaske a sakla wadda ba ta da yadda za ta yi mijinta ne ya mutu ɗanta ne ya mutu babanta ne ya mutu wanta ne ko kananta ne abinda wanda aka mata mutuwar daga ta ce asakala ta ana ta musu asakala ba ta da yadda za ta yi an mata rashi to kukan da take yi ya ce to ba daidai yake da kukan mai kukan mutuwa wanda aka ɗauko ta haya wanda an biya ta kuɗi ne ta zo ta yi wayo wanda ya mutu sun sa irin ana biyan su kuɗi akwai su a kudancin ƙasa nan da yawa wanda su kware sana'a su shine kukan mutuwa ba su san mamacin ba ba komai amma su layi to suna ta kuka ana biyan su shi wanda aka mutuwan burgewa ne a wurin shi a ce gashi wannan nasa ya mutu ana ta kuka ya biya su kuɗi ya ɗauko su haya za ka ɗauke kukan gaske da kukan mutuwa na haya an haya sojan haya zai taɓa zama ɗaya ba aina a shi wadda ce kaduna ma akwai ba ma sai arewaci ba <laughs> a nan ainihin na ɗauka sai can wuraren kudancin ƙasar na ake samu a nan masu rayu su kawai group ne da ma'ar 'yan kukan mutuwa ne eh haka suke yi wallahi akwai maza da mata tabbas kuma har irin suke da shi kwanajen kaya dama ake sama a zo a biya kuɗi su zo ka faɗa sunan mamacin da aka su zona sun yi ƙwarewa zai iya kukan kala kala ma ana faɗa sunan mamacin da ya ɗauka wani muhimmin mutum ne ya rasu haƙa da ake yi to kwana nawa za mu zo muna yi ka kwana biyu ne kwana uku ne a yini ɗaya ne a yi tsada a yi jinga ya biya kuɗi shi ke nan zo su kuka da karfe nawa zuwa karfe nawa <laughs> Allah ya kyauta inna lillahi akwai su malam fitina ce malam wannan abinda aka hana sallallahu ya hana suna wuta duk irin wannan ya ce to ai ba iri ɗaya ba ne da mai wancan kukan da wanda yake wannan to shi ne abin da yake magana a nan gurin kaga ya ba shi amsa ne a cikin wato hikima ma'ana akwai bambanci mai nisa tsakanin irin kukan da wani zai yi da kuma zuwa ga wani akwai wanda zai yi kuka saboda murna akwai wanda zai kuka saboda bakin ciki akwai wanda kuma kukan wato kusan hawaye jama'a shi kansa nau'i nau'i ne ban san ko kun taɓa jin wannan ba kuka da ake yi to hawayen da yake fitowa a jikin idanun mutane kala-kala ne akwai hawayen da ke fitowa a idan kadan in kana farin ciki ba irin shi yake fitowa ba lokacin da kake bakin ciki wajen ɗanɗanansa tattinsa ma da zafinsa da sanyinsa duk suna da bambanci haka in kana farin ciki hawayen daban ne in kana murna na samun wani abu in kana kaza da hawayen da kake yi lokacin da ka tsaya a gaban Allah subhanahu wataala wani abu ya saka kuka tsoronsa wallahi duka hawayen ba iri da bane ya tabbata a sunna za a tashi ranar tashin alqiyama za a zo da tuta wadda za a kafa ta a hannun waɗansu bayin Allah tutoci ne mabambanta da yawa kowace tuta da kalarta an fahimta za a zo da tuta misali na ainihin wato sarakuna waɗanda yi adalci a kafa tutar su wanda zai rike tutar annabi Sulaiman alaihi salam ya jagoranci duk wani sarki a duniya wanda ya zama adami wanda zai shiga aljanna ƙarshen sarauta ke an fahimta a zo da tutar masu azumi a zo da tutar masu jihadi tuta kaza tuta kaza shi ne aka ce za a zo da wata tuta wadda take wannan tutan tana da launuka ne da yawa a jikinta ita ba green bace ba blue bace ba fara bace launi ne iri-iri a jiki daban-daban a cakuɗe wanda za a ba tutar shi ne annabi shu'aibu alaihi salam annabi yake cewa wannan saboda tutar masu kuka ne wanda suka zubar da hawaye yace saboda kowanne kukansa dalilin sa daban da na wancan wannan yayi kuka dan farin ciki wannan yayi kuka dan damuwa wannan dan kaza wannan dan kaza to haka tutar za ta zo gargwaran kalolin da ke jiki zai jagoranci su ko masu kuka amma fa wanda ya kukan dan Allah yawa duka dan Allah kai amma wani farin ciki ne yasa kuma dan Allah wani bakin ciki ne kuma dan Allah zuwa ko wanda za ka ji labarin an kashe wasu musulmai ka zubar da hawaye amma dan Allah kai ba to wannan tutar kana cikin ta to kuma wallahi in ka dandana harshe a ka dandana da harshe na hawayenka za ka ji suna da bambanci irin hawayen da ke zuba a idanka sanda kake murna sanda kake farin ciki sanda kake kuka sanda kake damuwa duk suna da bambanci wani yana da zafi har hawayen soyayya ma daban in ba ke ba sai rijiya in ba ke ba sai bokiti na <laughs> akar wakan lagu to wannan dai ba zan iya cewa komai akai ba <laughs> amma dai duka suna da bambanci haka suka bada. Ina ka dan za ka ji akwai zafi eh akwai zafi akwai sanyi akwai dano ma a cikin harshen a cikin hawayen irin wa'annan matsala ne zuciyar za ta iya fashewa irin wani. wannan rashin kukan to kaga matsala ne ya kamata a duka yi kokari ne duk da ta riga ta rasu ma Allah ya jikanta da kamata ya daina ta mata damuwa wanda yake irin wannan rashin kukan yana da matsala yana da cikin hadari domin shi hawaye sauƙi ne ga zuciya da shi kansa mai wanda gangan cikin zuciya ta ciki a lokacin da baɗin ciki ya same ka ka zubar da hawayen ka kai kuka ka moye haka ake so amma idan baka yi ba to cuta yake zama maka haka yanka sai ya zo ya kashe ka ya faru abubuwa biyu yake son ba ku misali abubakar musiddiq Allah ya kansa ya ƙara masa yarda lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu abubakar ya zo daga aliya yanzu ana ce ma wurin awali yana da wata mata a awali da ya zo ya shiga gidan annabi ya fada na ɗakin na na aisha dama ɗakin ɗiyarsa ce yana zuwa ga annabi a kwance ya rasu ya buɗe fuskan manzo Allah sallama ya sumbanci goshinsa kawai sai hawaye ya fara ɗigowa har ya ɗiga a goshin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi kuka shine ya goge hawayensa ya share wannan hawaye da jikin goshin manzo Allah ya sumbanci goshin manzo Allah ya ce duk ta hayyana wa mai ya rasulullah ai kanshi kana da rai da ma ba ka da rai kana da kanshi ya ce a ransa yanzu ni ina babba in ne wannan kuka to sauran mutane ne za su ce shi ne ya fito ya wannan hudubar tasa da ya dakatar da umar ya ce zauna umar na cewa annabi muhammad bai rasu ba ya yi wannan hudubar da cewa ayyuhan nas man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت يكرن تورنا آية فدن الله مدوكين سركي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم sabai suka ce kamar a ranar suka fara jin wannan aya to wannan kukan da abubakar bai yi ba ya mai da wannan hawaye ya ta maza malaman tarihi mu'arrikhuna sune historian suka ce wallahi kullum lafiyar abubakar rabuwa take kullum kaga yayin shekara biyu da rabi yana khalifa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kullum lafiyarsa tana raguwa saboda rashin kukan nan da jima zai iya mutuwa nan take kawai inda za a bar shi ba wani ciwo ba rashin lafiya to wannan rashin kukan bakin cikin damuwar kawai zai iya mutuwa zai kashe shi shi za suka ce abubuwa uku ne suka haɗu masa wanda kowane ɗaya zai iya kashe mutum to wannan shine na farko na biyu kuma ya ci guba da wata mata ta sa masa guba a cikin abinci yana khalifa abokinsa ya kawo mai ziyara ana ce masa alharif bin kilda alharif bin kilda din nan masanin saiwoyi ya san magani na gargajiya likitan gargajiya ne suna cikin cin abincin ne sai alharif bin kilda yake ci abokar dakata wannan abincin ya dauke shi ya shinshina ya kara shinshinawa ce in dai ba hanci na ya yaudare ni ba a cikin abincin da akwai guba wata guba ce sunanta sun musara guba ce da in ka ci ta sai bayan shekara ɗaya za ta maka tasiri za ta cin ka a hankali haka mu shekara ɗaya Cikin ce mata sun musara ya ce idan ko da gaske ne da ni da kai bayan shekara guda sai yadda Allah ya damu ka je ka duba cikin sirar alamin nubala imam zahabi ya yi bayani akan rasuwarsu duk a shekara dai a lokacin da suka rasu to sannan sai da Allah ya sa ajalin ya zo komai yana da sababi abubakar ya farka da janaba a jikinsa babu ruwan ɗumi sai ya ta maza bari ya wanka da ruwan sanyi yana yin wanka da ruwan sanyi kawai sai ciwo sai tashi masassara dama ga guba kuma gashi wancan abin yana nan suke suka haɗa ya zama dalilin mutuwarsa aka ta zuwa duba shi yana jinya aka ce a kira maka likita ya ganka ya ce ai likita ya riga ya gani to me likita ya ce ya ce ai likita ya ce fa fa'alu lima urid ni na kata abinda na ga dama yana nufin Allah shine likita kuma ƙarshe haka Abubakar ya koma ga Allah su ga wannan idan wato bakin ciki da damuwa yawa mutum yawa a cikin zuciya to yana iya kashe shi Kuma zuciyar bata mutu ba ma'ana baka fashe da kanta a cikin gangan jikinsa ba to za ta iya mutuwa a cikin gangan jikin zuciya tana fashewa hadisa na biyu da zan ba ku labari wannan wani balaraban ƙauye ne cikin ƴan kun da suke zaune a cikin yankin larabawa ne a saudiya abin ya faru shi ba ma ɗan birni ba ne a saudiya ɗan ƙauye ne wanda yake cikin dabbobinsa da raƙumarsa ya ce wallahi wani abin mamaki da suka gani yana kiwon raƙuma ya ce raƙuminsa yana da wani raƙumi wanda yake ta yin laifuffuka to shi kuma sai yake bugun raƙuma maimakon ya haƙura ya bi wasu hanyoyi sai yake ladabtar da shi ya ce daga cikin ladabtar da shi da nake har nakan ɗauki bayan gidansu na su dabbobi in shafa masa a baki raƙumin nin ya ji haushi ya tuttudu yana abubuwa wanda yake nuna ya shiga cikin damuwa kan abin da ne masa to da an samu wani abu ya kuma kuma sai ƙara mai irin rashin mutunci yin wani da kashi ke fara dabba ce ya ce raƙumin nan ya riƙa jin haushi na ya kullace shi ya ce wata ranar mun zo mun haɗu a haushi inda muke zama a shinge da raƙuma suke da dabbobi sai wani cikin abokanai na ya ce wani wai ne yake faruwa shi ma makiwaci ne tsakaninka da raƙumin nan naka naka irin kallon da yake maka ya ce wallahi ka ji kaji to wallahi hankali ya ce wallahi a hankara nake da shi na san abin da ke da kai kare wallahi ya ce to kai hankali da shi don wannan kallon da yake maka ba kallo bane wanda yake karshen ta zai kyau raƙumi fa ka duba ga ba dabba ba ce ba ba ba mutum ba ba amma kalli ya ce wallahi a nan ciki suna yin ɗaki da ake kwana aji kuma aji su da sauransu ya ce kawai na zo na yi shimfiɗa kawai na farko ya ce raƙumin nan ina kallon shi daga inda yake yana yi kamar yana ciwo yana wasa yana matsowa kusa da ni ya ce ni kuma na shammace shi ya ce sanai na wannan ya riga ya faru ne labari yake ba mu ya ce wallahi na shammace shi na silale na bar filona da abin barkon a wurin na koma na haye saman gidan ya ce ina kwance ina kallon shi ina kallon sa yana motsi da kafafunsa yana dan wasa yana dan kaman kiwo yake yana matsowa a tsammanin sa ni ne a kwance na riga na kankance na yi bacci ya ce wallahi da ya bira akan wannan kayan ya ce ina kallon sa kirjin su ya dinga ta murmusa a wani ya ta musa ba ɗaya yana ganin kawai na mutu na rena mutu ya ce wallahi yana yin wannan abun sai da na bashi ya gama abin da yake kawai sai na fito na dago kai yana gani na ya muryata raƙumin nan ya kama ihu ya ce kuka yake yi ya ce ina kallon hawa yana zuba a kansa a idanunsa wallahi nan take faɗi ya mutu sai gawa aka ɗauka ya ce wallahi eh raƙumin ya mutu mun buɗe raƙumin wallahi ba ga zuciyarsa ta fashe zuciyar ta fashe ai shi dama bai mantuwa ba zai manta da kai ba duk shekaru ko ba ka wani kada kuma baya mantuwa to wallahi ta duba wannan ta gani ya ce wallahi muka buɗe zuciyarsa wallahi zuciyar ta fashe ya mutu ya ce amma dai na san ban kyauta masa ba tabbas amma wallahi abin da ya faru kenan da wannan rabu kaga da bakin ciki yake haka yake yake sa zuciya ta fashe kuma shi ba ne a yi shi kawai shi ne yana ba mu labari na ya zama suke irin ana zama ne irin wallahi mala shinge eh shinge in ya sa wuyan shera ya taɓo mangwara ya gano shi gidan mutum ya shi wala ya ki da ga ya

ko ba haka bane wani abin da zai sa shi su kan tsoron Allah ne da gaske wa'azin ya masa tasiri wani kuma kila ba haka bane Allah ya cikin Malam Ibrahim ba mai shinkafa kun tuna da wa'azin sai dai ba da labari wa'azin mai kusu ka gani kaga ai dalilin kukan wannan mutum ai ba wa'azin bane ya shi ka gani kuma kuka ya ai kuma ya zubar da hawaye ya suna ganin sun dauka wa'azin ya yi tasiri amma ina suna murna ashe ba ba na gajawa ka gani Allah madaukakin sarki ya shirye da mu malam yace wa min hadihi sallallahu alaihi wasallam fil wa'z daga cikin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen wa'azi annahu kana yasta'inu ahyanan bi darb al-amsal annabi yakan nemi taimako ta hanyar buga misalai da sahabbansa idan yana musu wa'azi sai buga musu misali an fahimta qala sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wasallam yake cewa masalul jalisu salih kaga misali ji buga musu kamar misali annabi na musu wa'azi ne akan su zama abokai na samu abokai na kirki an fahimta ku riƙe abokan kwarai ku yi mu'amala da mutanen kirki irin wannan misalin yana maganganu sai kawai annabi ya kawo musu misali sai ce kwatankwacin abokin zama na kwarai wanda zaka rika zama da shi kuna hulɗa abokinka wal jalisu su ga mummunan aboki shi kuma ya ce ka hamilin miski kwatankwacin su kamar wanda yake rike da turare ne ko mai sai da turare wa fi kiri da wanda yake hura zuga zugi haka suke ya ce waɗannan mutanen guda biyu a kansu annabi ya buga misali da abokin kwarai da abokin banza ya ce fahamilin miski mai sai da turare ko wanda yake ɗauke da turare In ma an yi ko dai ya zamanto ya baka kyautar turare a ƙanshi wa in ma an tabta Aminu ko kuma ka siyar turaren a wurinsa ko ba ka bane kuma ko kuma ɗayan uku ya faru shine wa in ma an ba tashumma minhu rafi'atan ba ko ka ji ƙanshi mai daɗi haka ne na farko dai zaka ji ƙanshi na biyu ko ya baka kyauta na uku ko ka siya kai da kanka duka wanne ne a ciki wanne ne bada duka abu ne na alheri za ka ji kanshi ga babana a zaune ko ba ka ba kullum zai talla nan muna jin kanshin jirage masha Allah <laughs> a gani kanin kashin tunani ko ba mu sai tunani ba za mu zama shi a gani to haka mai tunani yake to sai yake cewa wala fi kafi shi ko mai hura zuga jiki na wurin makera din nan ya ce idan ka je wannan gurinsa ka zauna in ma an yi harika siya baka ko dai ya kona maka tufafi dan zai buso maka wuta tufafin ka sai ka fito ka ganin ya kule can ya kule an sassa maka tartatsin wato wutar ya kokona maka tufafi eh wa in ma anta shumma minhu ra'ihatul khabitha ko kuma ka ji wari ba kai shi ba za ka ji wari ne a wurin sai warin karfe da ka ji kyau domin wani karfen ga warin wuta ga warin karfen ya tsufa ya yi tsada ana ta hura shi ana ta zuga shi sai ka ji warin sa kawai kake ci to haka mutumin kirki yake idan kana da aboki na kwarai to za ka amfana da zaman ka tare da shi zai tunatar da kai Allah zai kusantar da kai ga Allah zai yi ɗabbaka wata sunnar da kai baka yi zaka gani ka koya ka aikata ko kuma ya karantar da kai ma ya ce ka aikata kaza ina fata ana fahimta duk ka ga zamantakewa na kwarai kenan shi yasa Hassan bakari Allah ya ji kansa ya ƙara masa rahama yana cewa istakbiru min ashabis salihin ko ku yawaita abokanan kirki fa innahum yanfa'una yawm al-qiyama domin suna amfani a ranar tashin al in ji Hassan al-Basri suna amfani kwarai da gaske yace iga kana ahalin jannati fil janna idan yan aljanna muna cikin aljanna Allah ya sanya mu a ciki wa ahlun nari fil nari Dan wuta kuma su suna can wuta to ce dan aljanna ya zo ya duba ya ga ga abokin sa ba na kwarai din nan na duniya wanda suke yawo tare suke zuwa wurin wa'azi suke zuwa kaza suke zuwa kaza ayyukan kwarai duk tare suke sai ga bai gan shi ba a cikin aljanna sai ce ya Allah ina abokina wani sai ce ayya ai abokin ka wani da aka auna aikinsa bai ba shi dama ya shiga aljanna ba yana can wuta sai ya yi a wuta eh ya shiga wuta duba ka gani ka san shi al'amarin Allah mala wato a lahira idan aikin ka ya zamanto na alkhairi ya rinjaye na sharri ko da da ɗaya za ka wuce aljanna samun rahamar Allah idan ko da kaɗan ne shi ma wancan ya wuce ko da da ɗaya ne ce ka shiga wutan za ka yi remedial wucewar kawai ake nema duk wanda ka gaya ya shiga wuta to an samu matsala ne na shi zunubin ne ya rinjaye na alherin an fahimta to wannan rinjayen da ya yi gwargwadon rinjayen gwargwadon rinjayen din da za ka yi shi kuma ka ga mutum aljanna na alkhairin ya rinjaye na sharrin gwargwadon rinjaye ya riga an masa rama ya riga ya shiga aljanna kan sai daɗi shi a aljanna babu remedial idin dindin khalidina fiha abadan bi aljanna kuma wallahi sai an auna aka za a zo a ta auna shi yasa ya zama kelin lahira wanda ya fi alheri wanda ya fi kyau din shi nauyi yake sai ya sama shi sama yake ba kasa yake ba eh kamar ya amal misqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal misqala dharratin sharran yarahu to kaga kowa zai gani ko insha Allah ya ce fa faman taqulat mawazinu fa ulaika humul muflihun kaga yayi nauyi idan abu ya zama ya fi nauyi to shi sama yake kelin lahira ke wa man khaffat mawazinuhu wanda shi kuma kelin sa ya kasa to fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun Allah ya tsare shi ta siyan an wani daga cikin magabata ya ce wallahi daga cikin babban abin da na gani da ban mamaki ya ce na tashi na waye gari babu abin da zan ci ina da matata da ƴaƴana ga talauci ya mun ka katutu katutu ake jago ya baibaye ni ba yadda zan yi na rasa yadda zan yi babu da abin da za mu ci ya ce na kai da kawai na yake kunci zan je in sai da gidana gidan da muke ciki za mu sai da kawai mu rayu in ya so mu tashi mu canza wani ya ce na fito wani ina neman yadda zan sai da gida in faɗa ma wanda zan faɗa ma wa yace sai na haɗu da abun nasar yace ina haɗuwa da shi yace wani lafiya yace wallahi ka ji halin da nake ci kaza kaza yana riƙe da waɗansu gurasa ƙwaya biyu a hannunsa yace wallahi sai bani gurasan nan yace ko karya abu biyu a wannan rana yace bani gurasan yace ka je ka ci da iyalanka Allah ya ba mu fita yace haka na karɓo gurasan nan jini ke da kasan wata duniya aka bani da kamo hanya zan taho gida ya ce ina cikin tafiya ko sai na cikaro da wata mata da ɗanta tana mun bara ce maraya ne wannan yaro ba abin da za su ci ba su da komai in taimaka musu ka za ta duk ta gama magiya ya ce ne shiru ya ce kawai aifa sai na miƙa mata wannan gurasa ya miƙa ma wannan yaro yaron nan ya kama murna yana dariya ita kuma tana zubar da hawaye na kukan murna tana mun godiya ya ce ni dai kawai na bada ya ce kuma wallahi na san a gida akwai wanda sun fo'in nan bukata haka na tafi cikin damuwa na kasa ƙara sawa gidan ya ce kawai na zauna ne ta guri ya ce ina zaune sai da abun na sassan ya sake dawa ya ce kewa da zaune sai kici a nan gurin ga alheri can a gidanka ya ce eh? alheri ya ce ya zo yace da ba wani ya zo gidanka da mangaloli na arziki da abinci da dukiya da kuɗi da raƙuma ya ce mutumin shi abokin mahaifinka ne shekara talatin da suka wuce yana ta neman yadda za a yi wani naka yadda za zaka ya ce kuma dukiya babanka ya ara masa kuɗi shekara talatin da suka wuce ya juya dukiyar ne har da riban kasuwancin duk ya kawo gasa nan da arziki yana na rayuwa amma ya ce da ne su jana na gode ma Allah sun gida daga ka taraka shi a awadahu Allah khairan ne. ya je ya samu gidansa malam arziki ya ci uban nada ya murna kaga arzikin sa ne shi magajin ubansa ne Ya yace na shiga kasuwanci ce babban abin da ya yace haka na koma na zama mutumin kirki dama san mutumin kirki ne ce na rika alherai kawai duk wani mai neman taimako na sani na zama ina da wata ɗabi'a an san da kawai da alheri ba ka taɓa zuwa ka kwakwasa ko fata ban ce baka gashi ba ce haka na dinga yi yace wallahi malam kawai sai wani al'amari ya faru ya ce wallahi kawai sai na kwanta bacci sai riga shi na yi mafarkin alkiyama ta tsaye alkiyama ta tsaye an ɗauko ayyukan mutane ana auna ɗaya bayan ɗaya ya ce har aka zo kaina <laughs> ya ce wallahi aka aka ɗauko aiki na aka ɗaura munanan ayyukan da na aikata Ya ce aka ɗauko ayyuka na na ƙwarai zakkar da nike, taimakon bayan Allah da nike, taimakon marayu da nike, sadaka kaza aka daura ɗaura ɗaya hannun Ya ce, wallahi tallahi wannan muna na aiki sikarin yayi wannan ce saboda aikin nawa da aka ɗauko su gaba ɗaya daga wanda za a dauko a ce akwai wani riya ya da ciki irin san a ɗanya ba masa ba a karɓa ba wancan an ɗauko shi can ai ya nuna ya ɗan abubuwa duka gaba ɗaya al'amura sun ɓata aikin gaba ɗaya ne ce hankali na ya tashi yana hangan wuta a gabansu wallahi an nuna maka ayyukan kamar dulbasa isa Allah yake tsoratar da mu kul hal unabiyukum bil aktharina amala yace alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati sabu dunya Allah yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a abin da ya faru da shi kenan domin cewa yi akwai abin da ban faɗa muku bai ce na kai matakin da wannan alherin da nake yi sai nake jin kamar ni din wani na kai wani mataki a kusanci da Allah saboda alherin da nake yi to saboda Allah ya magani ya nuna min wannan abin a cikin mafarki wallahi ya ce aka auna aiki na gaba ɗaya ba inda yake hankali na ya tashi a ce a duba a gani yana da sauran ayyuka aka ce ba sauran ayyuka aka za a wuce da aka ce akwai wani a saura kawai sai gashi an zo da wannan gurasan kwaya biyu ya ce wallahi sai gashi an kawo su ya ce a raina nake cewa wannan gurasan me za ta yi na yi zakka fa mutum ne wanda biya wa aikin hajji mutum nawa ne yau zakka a lokacin duk ba su komai ba sai gurasa kwaya biyu ya ce wallahi ana ɗaura gurasan nan ya ce sai mizanin ya ɗaga kaɗan ya matso amma wallahi bai kai wanda ake zira ba sirri ya kasa wuce lamfar jiki ce da ma rai ne da ba da bai ya ce aka ɗauko hawayen wannan mata da ta zubar da farin cikin da ta yi ana ɗaura su wallahi kawai sai suke da ya ce wallahi kawai ce aka yi abin da kaga abin da wallahi malam ka tsarkake aikin ka kawai ka tsarkake miya ka yi kuma a ruya salihah min Allah annabi ya faɗa da gaske ne mafarki na kware daga Allah ne to kaga abin da yake ganin ba komai bane sai gashi wanda kake ganin wani abu ne kuma sai kaga cewa ba shi bane ka gani Zubaida mata Haruna Rashid kullum muna bada labarin ka je maka gashi nan har yanzu haka ga ainihin da ta yi wannan ruwan da ta ja aka janyo ka ji miliyoyin kudin da ta kashe a lokacin da aka yi wannan aikin aikin hajji da zuwa ga alhaji suna shan wahala aka janyo ruwa asalin shi ba an ce tun daga da aka janyo har zuwa cikin maka daga cikin maka har zuwa mashairin muqaddasa ka kwatanta adadin alhazan da suke zuwa su sha ruwa wannan gurin tun a wancan lokaci aka ce mata wannan aikin nashi faran ke dade zai ci miliyoyin danani ta ce ko kudin baitul malin wurin zai kare sai an yi wannan abu saboda alhazai sha ruwa aka ta yi wannan aikin aka kuma gama aka ci gaba da amfani da ta bayan ta mutu wani bawan Allah ya mafarkinta Allah ya gafarta masa da ya tambaye ta me kai ya Allah ya ta ce Allah ya gafarta mun sai ce da wannan ruwan da kika ja mu alhaji ko saboda shi ake gana ce ina Ta tace wallahi da raka'a biyu da nake kafin kwanta barci Allah ya gafarta mun duk wasu aikin Allah bai kafa ba wannan raka'a biyu kawai take shi Allah ya kafa kafin ta kwanta barci yasa annabi ce la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a karkare na aiki alkhairi ko magangantar sa da mu koma kan maganar hasan basri hasan basri zai ce karkare na abokin kirki domin suna amfani ranar tashin alkiyama da ya duba ya ga bai ga abokinsa ba aka ce yana wuta to sai shi dan aljannan nan ka san aljanna ko wata ka'ida Allah ya faɗa mana a Qur'ani yace lahum fiha ma yasha'un mu 'yan aljanna muna da duk abin da muke so ko ba ka bane salim har kai ko duka mu lahum fiha ma yasha'un duk abin da suke so yan aljanna in kai da aljanna kai fadan gata ne wa lahum fiha ma wa fiha ma tastahihi al-anfus haka Allah ce duk abin da yake so akwai shi yasa ni na kan ce ba abin da babu aljanna sai abin da baka so kawai shi ne, iya tarifin da zan ma aljanna kenan kuma wallahi ba wai wani abu bane a iya tunani na har yanzu ban ga wani tarifin ni da zan ga cewa ya wuce wannan ba ko ban ji shi a wurin wani ba a kuma yana nufin wani mai kan faɗa ba ne. ni dai ba wani na gani ya faɗa ba kuma ni na ga abin da na so shi suka nuna ba abin da ya kamata ka faɗa wa aljanna shine ka ce babu abin da babu aljanna sai abin da baka so amma ko kai kake so akwai aljanna in ko ko kake so akwai yaro ya to ka duba gari za abin da kake so akwai ka gani eh in kana son dan wake akwai in kunu kake so in fura kake so ko me kake so ko aka wani injiniya ko kuli kake so abin Allah ta kama ya kan nuna ka daga hanci da da Allah eh. Allah ya karba saboda Allah ce inna ma ya karba Allah ya mutaqin sai da gaske inna ma ya karba Allah min al-mutaqin to saboda haka a aljanna ba abinda ba su babu ku shine sai dan aljanna nan sai ce ya Allah ni fa daɗi na aljanna ba zai cika ba sai da aboki na wani ta biya tuno da aboki shi inda ba abokin kiki bane ya tana da shi yace daɗi na ba zai shiga ba aljanna sai da aboki na wani sai Allah ya ce to malaiku ku je wuta ku fito da abokin sawa ne a dawo da shi aljanna don a faranta wa abokin nan nasa da cikin aljanna rai kuma aljanna ba a demotion promotion ake za fa a kawo shi aljanna ne aljanna da abokin nasa yake nan za a sasa dan ya rika ganin sa ko da aljanna sa bata kai tashi ba shi yasa dadin aikin kwarai kenan idan mata ta yi aikin kwarai saboda mijinta ta shiga aljanna to promotion za a yi wa mijin aljanna matar in kuma shi ne ya wuce ta ita ma promotion za a mata aljanna da miji yake wa azwajuhum har da kishiyoyin da mana kwarai da gaske in dai duk sun yi aiki kwarai sun shiga aljanna an ga kwarai da gaske haka za a fita ba batun kishi ma wa razana ma fi su sudurihim min ghillin ikhwanan haka za a kasance ala sururin mutaqabilin saboda ka sai a fito da dan wutan nan a je a masa wanka a wani ruwa da ake ce masa ma'ul haya a wanke shi ta sai ya shiga aljanna idan ya shiga aljanna ma yan aljanna muna gane wanda ya rimiyal auta dan yana kauri eh ana gane shi ana ce musu jahannamiyun a cikin aljanna za su nuna damuwar Allah zai ce wanki sai cire warin ya sai su je ne amma farkon shigan sai sun ji wani sai ji wannan warin to shine yan wuta sai su duba ba su ga wannan dan wutan da yake bibiyar a wuta ba an san shi saboda sun san kowa wai ina wani ne sai a ce an fitar da shi ne an cece shi ha ya fita yansa ya yi shahada ne sai a ce a ɗansa ne ya haddace ƙur'ani ya haddace shi a ce a annabi ya tishe shi ko mala'ika ba wanda ya tishe shi ko dai abokinsa ne wa innama shafa lahu saliquhu fulan abokinsa wani na duniya da wanda suke aikin kwarai tare kaza kaza kaza kaza shine ya ce shi a lokacin yan wasu ta ce famala na min shafi'in wala sadiqil habib mu ba mu da masu ceton mu ba mu da abokanai ma wanda za su tana da mu shi yasa abokin abokanan kirki bai da ka wannan hadisin cewa in za ka yi wato abota da mutane ke abota da mutane ke to annabi yana wa sahabbai ba'azi akan wannan to yakan buga musu misali kaga nan ya buga misali da mai sai da wato turare da kuma wanda yake hura zuga zugi irin na makera Allah madaukin sarki ya shirye da mu ya ba mu ladan abin da makaranta daidai wanda muka kuskure ko karanci ilimi Allah madaukin sarki ya kai mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah